Babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger PDP ta maka gwamnatin jihar kotu saboda daga lokacin zaben ƙananan hukumomin jihar ya zuwa sabuwar shekara mai zuwa. A wani babban taro da jam'iyyar ta gudanar dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce sun je kotun ne domin nuna rashin gamsuwa da daga lokacin zaben ƙananan hukumomin. Magana na kotu za mu bi mu tabbatar da cewa abin da ya kamata a yi an yi domin a yanzu abin da hukumar zaɓe na jihar Niger ta yi ya nuna cewa za su ce mana yau gwamnati ta ba su kuɗi sun shirya za yi zaɓe gari ya waye su ce an ɗaga zaɓe gwamnati ba ta ba su kuɗi ba. To amma a ɓangare guda kuma ƙungiyar gamayyar jam'iyyun siyasa a jihar Niger sun kira taron manema labarai domin nuna goyon bayan bayansu akan ɗaga lokacin zaɓen. Alhaji Isa Indamaka shine shugaban kungiyar jam'iyyun siyasar a jihar Niger. Mu mun amince da mun san cewa dalilai da masu ƙarfi na cewa ba su da eh, isasshen kuɗi. A wata hira da manema labarai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce daga lokacin zaben yana da alaka da rashin kayan aiki kamar yadda hukumar zaben ta sanar tun da farko. Batun daga lokacin zaɓe ya dangana da ganin lokaci na kayan aiki ko kuma kuɗin kayan aiki. A wani labarin kuma Majalisar Dokokin Jihar Niger ta gudanar da wani zama na musamman inda ta buƙaci lallai sai gwamna abubakar sani bello na jihar niger ya cire sakataren yada labaransa dr ibrahim doba daga bakin aiki Dan majalisar jihar Niger Malik Madaki Boso ya bayyana dalili a hirar da na da shi ta wayar salula. mutum bane da za a yi tafiya tare da saboda na farko bai da gaskiya so wanga mutumin shine ya kawo kaga yau muka doke wannan matakin cewa in har muna son gwamnatin ga ci gaba a kuma ganta da mutunci to gaskiya ire-iren mutanen nan bai kamata su kasance a gwamnatin gaba saboda muna magana ce shi yasa ga mun doke wannan matakin da muka doka yau cewa a sallame shi a nima wanda yake da niyan wannan aikin kuma ya san aikin to na kira Dr. Ibrahim Doban domin jin ta bakinsa akan wannan batu amma bai ɗauki wayar ba sai dai ga abin da yake cewa a ranar farko da majalisar ta kira shi a kan laifin da ta ce ya aikata. An ce an fitar da list na kwamishinoni, amma cikin lamarin an yi kuskure. Kuskuren cewa eh, list ɗin bai kai wajensu ba. Ka yi sanarwa ne kafin list ɗin ya kai wurin su ko kuma ne? Mutanen jarida sun tambaye ne kuma na ce nayi na yi confirming. Shi ne laifin, kuma ka san gwamnati ne sabo akwai abubuwa da yawa so ana kurakurai da yawa. to yanzu nan wannan na cikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.